yau juma'a biyu ga watan sha'ban hijira manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗawa da dari hudu da talatin daidai da ishirin da hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wannan shine yininmu na biyu na bayanan da muke gabatarwa musamman dangane da abin da ya shafi karatunmu na asali da muke a wannan aji ma as-salim al-battar fi tasaddi lis-sahrat a inda mala yake mana bayani gane da bambancin da ke tsakanin hassada da kuma al'ainu mala ya bayyana mana irin hadarin da aini yake da shi tukuna ga wanda ainin ya fada ma da kuma hadarin da shi kan shi mai ainin yake ma kan shi na abubuwan da yake jawo ma kan shi na fitintunan duniya da kuma fitintunin da sa iya samun shi a ranar gobe kiyama muddin ya kasance abin da yake da nufi yake yi to malam ya zo mana bayani dangane da wasu matakai da yan an lura da su su ne ba su tantance su bambance tsakanin ainu da kuma abin da yake hassada ne to jama'a hassada dai kamar yadda muka yi bani a jiya wani irin cuta ne wanda shi cutar nan keke ce kamar sankara ce sankara da ke kama jikin dan adam ya fata-fata da shi ya rauna tashi ya nakasa shi daga karshe ya kashe shi to haka cutar hassada take ita kuma sankara ne ta ruhi duk lokacin da kika zama kina da hassada to kai tsaye ruhinki ya kamu da sankara wanda aikin da wannan sankara yake a cikin ruhinki shine ya bi dukkanin hasanat ayyukanki na laba sai ya hallaka su sannan ya hallaka imaninki bayan nan sai ba duk wani abu na amfani wanda zai shigo ki daga allah madaukin sarki sai lalata shi shi yasa kamar yadda ake wayan gari idan kansa ya gama cinye jikin ɗan adam ya haifar mai da mummunan rauni da tabo ko gwalando a cikin jikin shi to haka mutumin da yake da hasada shi ma yake tsintan kan shi a cikin wannan matsala allah madaukin sarki ya raba mu da hasada malamin mana bayani akan cewa ita dai hasadan nan ita ce zunubi na farko wanda aka fara sabon allah maɗaukin sarki da shi ya kawo mana misalin annabi adam da gwagwarmayan da aka yi da iblis yayin da allah maɗaukin sarki ya umarci iblis da ya ma'amala sujada saboda hasada ya kekesa ƙasa yake da kuma irin makircin da iblis ya shirya adam a lokacin da yake gidan aljanna ya shiga ya fita sai da ya gaya fitar da shi wannan ma hasada ne ta jashi sannan malo ce hasadan nan ita ce laifi na farko wanda dan adam ya fara sabon Allah da shi a bayan kasa a bayan da aka saukar da Adamu da Hawwa da Iblis da a bayan kasa aka samu ɗaya daga cikin yawon Adam ya yi maɗayan hassadan matsayin da Allah madaukin sarki ya bashi na sun ba da aikin a ƙurban ne sai gabatar sai Allah madaukin sarki ya karɓi na ɗaya na ɗayan kuma Allah madaukin sarki sai bai karɓa ba sai wutan hassada ta ruru a cikin zuciyar shi a nan sai ya bi shi ya kashe shi kun gane wannan da kyau ko to wannan laifi da yi na kisan kai ba komai ya sabbaba shi ba illa hasada allah madaukin sarki ya sa mu dace to in kuma ta ba muna karkashin wannan bayani ne sai lokaci ya kure mana mala ya ce amma kaunin hasad kasancewar hasada wa ba'un ya zama kamar wani annoba ne na al'umam wani irin annoba da yake darkakan al'umma ya wargaza su ya nakasa su sai ya zama maƙada bayyana hun nabi sallallahu alaihi wa wa manzon Allah ya ta bayani shi ya ta jawabi ya ta maganganu dangane da hasada wa hazzara minha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsawatar ya hana mutane ya tsoratar da su dangane da abin da ya shafi hasadan nan fi mawaƙi wa idda a wajeje daban-daban duk inda manzon Allah ya samu daman yin magana sai manzon Allah ya ce wala ta hasadu kar ku rika yi wa junan ku hassada minha daga cikin inda manzon Allah ya bayanai dangane da hadarin hassada qawluhu inda yake cewa dabba ilaikum da'ul umami hakika cutan da ke hallaka al'umma ta faɗo maku wani irin cuta ne sai annabi ya ce alhasadu cutan da ta hallakar da al'ummomin da suka zo kafin ku to wannan cutan yanzu ta sabaɓo ta shigo ku to saboda ka sai ku yi taka tsantsan kenan sai annabi ya ce wal bagaba da kuma ƙin juna duk lokacin da hassada ya shiga cikin zuciyarki to abin da zai biyo baya shine sai ki rika ƙin wannan da kike ma hassada daga nan abin da zai biyo ba sai zalunci da za ki zalunce shi ko ki zalunce ta abin da zai biyo ba shine sai allah madaukin sarki ya hallakar da ku allah ya sauwaka to da ya ce wal bagaba sai ce hiyal halika wannan ita ke askewa sai annabi ya ce la ta tahliku shara ba wai ina nufi cewa wannan hassada da wannan kin juna da za ku yi wai tana aske gashin kai ba walakin takhliqu dina sai dai wannan yana aske addini ne ashe duk mutumin da yake da hassada to kai tsaye wannan hassada nashi yana kawar da addinin shi gaba daya duk mutumin da ke kin dan uwan shi musulmi haka siddan to wannan shi ma kai tsaye abin da yake nunawa yana nuna ma al'umma cewa bai da addini ne kwata-kwata amma muddin akwai addini to ba a samu wancan muddin akwai addini ba a samu wannan allah sa mu dace wannan hadisi al-imam tirmidhi ya fitar da shi da al-imam ahmad bin hanbal da al-imam al-bazzar allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi wa fi riwayatin a wani riwaya na wani hadisi manzon allah ya ce mai ruwa ya ce marar nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rusumi qarya annabi ne wata rana ya zo wuce wani kango ko alamu na wani waje haka misali kamar ga alamun gini rusum shine alama ko zane kango na wasu gine-gine na wasu al'ummomi halika waɗanda aka hallakar da su wa bayyana a ladhi hom sai manzon Allah ya tsaya wa sahabbai bayanin dalilin da yasa aka halakar da waɗannan mutane yace ba komai bane illa alhasadu hasada ne da ta ci ta cinye sai aka hallakar da mutanen gaba ɗayansu ko mun fahimci wannan da kyau ko sai ne ruwa ya ce wa fiha a cikin dai wannan hadisi sun magado min algadi da garin allah ya waye bayan da sahabbai annabi ya masu wannan bayanin cewa waɗancan al'ummomi hassada ne ya gama da su kwalu sai sahabbai suka ce ma annabi narkabu fa zurwa na atabir yanzu mu hau abin hawa mu ya rasulallah mu je idan mu ya gane mana abin da ka gani don wannan abin ya zama mana izina shin ma ya haka kala na'am sai manzon Allah ya ce kwarai da gaske ku je don abin ya zama maku izina ku yi taka tsantsan bu jami'an gaba ɗayan sahabbai tare da manzon Allah sai suka rankara fa'idahum bidiyari kafarin kada ba da ahluha wal sai suka ga gagari ya rugurguje ya zama kufe duk mutanen garin sun kare sun halaka wafano hawiya garin kuma ya rugurguje ala urushiha tun daga sama har fandishin ɗin garin gaba ɗayan shi ya wargaje qalu sai sahabbai suka ce a ta'arifa hazihi diwar yanzu dama manzon Allah ka san wannan unguwar ka san waɗannan mutanen ne tuntuni bala sai annabi ya ce ma a'rufni biha bi ahliha ha'ula'i ahli diyari ahlakahum al-baghi wal hasad inna al-hasada adfa nur al-hasanat wal baghi yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu annabi ya ce ai babu wanda ya fi ni sani dangane da mutanen wannan garin wanda dalilin hallakansu da ƙarewarsu da mutuwarsu da rushewar garinsu ba abin da ya sabbaba wannan illa zalunci da hassada sai annabi ya ce ku sani kun ga hassada yana kashe hasken imani yana kashe hasken lada sannan zalunci da zai biyo bayan hassada shi ke gazgata wannan ko kuma ya karyata shi ma'ana duk lokacin da hassada ya kunno kai cikin al'umma abin da ke tabbatar da hassadan nan ya bunƙasa ya kai ya komo shine zalunci ba abin da ko ke haifar da zalunci illa ƙin juna daga sanda kike ƙin wane ko kike ƙin wance sakamakon hassadanta da kike na rayuwa ko wani abin da ke da shi abin da zai gazgata wannan ƙiyayyen da hassada ta haife ta shine ki zalunce ta ina fatan mun gane wannan da kyau to waɗannan abubuwa uku suna haɗuwa ba abin da Allah madaukin sarki zai ma al'umman da ta tsinci kanta cikin wannan hadari illa ya hallaka ta shine Allah madaukin sarki ya hallakar da wannan al'umma shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah akan halin da muka tsinci kanmu a ciki kar mu sake mu rika yi wa junan mu hasada duk abin da Allah madaukin sarki ya ba wa ne ko ya ba wance mu warda Allah madaukin sarki ya kware wajen iya kaso mu gazgata wannan kaso na Allah madaukin sarki mu ma wancan mai ni'ima addu'a Allah madaukin sarki ya ci gaba da dada mashi Allah ya sa mu dace malam yace ya tabayyana mimma sabaka amraini to kenan cikin abubuwan nan da muka gabatar a yanzu abin da zai bayyana mana shine wasu al'amura guda biyu khatiraini waɗanda suke cike da mugun haɗari abubuwa guda biyu ne masu karen haɗari al'awwal malo ce na farko mun fahimci cewa alhasabu kamar da ruhi shi dai wannan hasada to ciwo ne na ruhi wanda ya haliku sahibahu yake hallakar da duk mutumin da hasada ta shiga cikin ranshi wa yafsidul imana sannan wancan hasadan tana bata imani fil kalbi fi kalbihi a cikin zuciyar mai wancan hasadar duk sanda akwai hasaba a ranki ko da ko wata ne ta samu saurayin da ke kike son shi ko kuma ba son shi kike yi ba amma kin ga ta samu saurayin da ya ɗaran manaki to sai kin koma kira mata hasadan shi to wannan shi ke nuna cewa baki da imani ne kuma wannan sai ya haifar da kiyayya a tsakaninku wannan kiyayya shi zai iza wutan fushi da damuwa a cikin ranki wanda zai kai ga an samu tangarɗa an samu matsala na watsi wancan al'amarin to da ƙarshe za ki zo ki ji hukuncin da allah madaukin sarki zai maki a kasancewan ki na mai hassada kamar yadda gabatar ne a jiya shi ne mai hassada karara bai da imani bai da addini sannan nan allah ne allah madaukin sarki ya mai tanadin wutan jahannama ran da ya kwanta ya mutu shi sa allah raba mu da hassada <clears throat> ya ce sannan mun fahimci wa yudammiru kulla ma'amir insaniya shi hasada yana rushe dukkanin wani abin da ke tabbatar da mutuntaka wani mutum ne salimin mutum to in yawaye gari hasada ta shige shi to sai ya koma ya zan mutum mutumi ya tashi daga siffa da sura na mutum wanda allah maɗaukin sarki ya halitta ya zama nagari wal iman sannan hasada na rushe imani fi ruhi a cikin ruhin mutum sha'anahu fi khafa'ihi dangane da yadda hasada ke ɓoyuwa a cikin zuciyar ɗan adam wa tasirihi da kuma mummunan tasirin da hasada yake yi sha'anu sartan shine irin yadda kansa ko daji take kama jikin ɗan adam ta daɗe tana rarake jikin shi ne ba zai zo alamanta ba ballantana a ce ya ji wani zugi ko ya ji wani raɗaɗi ko ya ji wani suka sai ta gama kama inda take son ta kama dare ɗaya kawai sai ta rabar da shi sai a waye gari ko dai a yanke gaba ko a rene a ta jinya a ta shan wahala to haka al'amarin hassada yake hassada na shiganki a hankali a hankali kafin ki farga sai a waye gari ta mamaye ko ina naki duk lokacin da kika yi yunkurin tunkuri hassada sai kin yi da gaske kin rika nunawa cewa ke din nan mai imani ne ta hanyar yin addu'o'i da fatan Allah madaukin sarki ya raba ki da wannan cuta mai hallakarwa Allah ya sauwaka afani mala ya ce abu na biyu da muka fa'idanci da shi a cikin waɗannan bayanai da suka gabata alhasadu muhlikun hasada cuta ne mai hallakarwa lil umam ga al'ummomi gaba ɗaya yanzu za a samu mace ɗaya daga cikin ku tana hassadan wata ko tana hassadan wasu to allah madaukin sarki zai iya hallaka wannan adadin gaba kun gano wannan da kyau ko matsala ne kwaya ɗaya da yake iya hallaka al'umma dukkaninsu malam sai yake cewa wasu raba hamin min asbabin ukuba sannan wani sababi ne babba daga cikin sababban da ke kawo ukuba a rabbaniya ukuba irin ta allah madaukin sarki allah ya saukar mutane da annoba allah ya saukan musu da fari ya janyo musu ruwa rashin tsaro rashin kwanciyar hankali ruka da rashin lafiya bala'o'i iri-iri yana iya sauka sakamakon hassada malai ya ce wa kada abbara nabi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi annahu dawul umam sannan kakkumanta a baya mun ji manzon Allah ya yi bayanin hassada cewa bi annahu shi hasadan nan to cuta ne wanda ke shiga cikin al'umma ta rugurugu da shi ina fatan mun gane wannan da kyau malam sai yake cewa ai maradu al'ubal shine rashin lafiya ne da ke kama al'umma wanda yake bi ya hallaka ta gaba daya allati tuhlaku wanda al'umma ke hallaka bi sababihi sakamakon hasada ina fatan mun gane wannan da kyau ashe ke din ne kina da hasada. to bala'in da kike jawo ma al'umma Allah kaɗai san yawan shi musiban da kike ja ma kanki Allah kaɗai san yawan shi domin idan wata ta cutu da wannan hasara ta yake ana na an rubuta miki zunubi a fayal dinki in kika cutar da al'umma sakamakon musiba da annoba da ya saukar masu saboda hassadan ki to bala'in da kika ja masu kenan wanda zai ci gaba da binki kuma ya bi zarra'anki Allah ya sauwaka gaba na uku malam ya ce alhasudu kun ga mai hasada abuwun ni'ima to wannan halitta ce daga cikin halittun da allah maɗaukin sarki ya yi wacce ke ƙin kyauta da baiwa wanda allah maɗaukin sarki ya yi wa bayan shi kenan mai hasada maƙiyin duk wata ni'ima ne da allah maɗaukin sarki ke saukar da ita ga wasu daga cikin bayi sai mai hasada kullum ya rika nuna cewa wannan ni'iman bata dace ba kenan in kin fahimci wannan gaban shi ne hasada kullum allah yake zargi allah bai iya ba abin da allah ya a nan yana ganin ba haka ya kamata ko mun fahimci wannan da kyau ko shi ne ma ce asalin hasad kun san asalin hasada shi ne huwa tamanni zawalin ni'ima shi ne mutum ya rika gurin ni'ima ta gushi ko mun gane wannan da kyau ko mun tsallake wata gaba a can ko malam ce ne haza za da wannan ne ijtihadal anbiya'u aka samu annabawan Allah sun ta kokari ala naz'i akan tumbuke jazwatihi tushiyar wannan hassada min alqulubi daga cikin zukatan bayi wa kanat ta'amimul mustafa sai ya zama karantarwar mai gidanmu manzon Allah kullu kulluha gaba ɗaya wannan karantarwa tasiru ila khuturatihi tana nuni zuwa ga haɗarin hasada wa darurati da kuma buƙatuwa zuwa ga al'umma na hasmin madatihi na bushe gurbin hasadar minal kulube daga cikin zukatan bayi kullum ƙoƙarin da manzon Allah yake ta kenan ya ga ya kawar ma bayi da wannan musiba da wannan bala'i da yake cin su Allah ya sa mu dace to gaba na uku kamar yadda kuka ji malam zai mana bayani akan cewa babu wata halitta da allah maraukin sarki ya taɓa yi wacce take bayyanar da kiyayyanta dangane da ni'imar da allah maraukin sarki ke ni'imtar da bayan shi da ita irin mutumin da allah maraukin sarki ya jarabce shi da ciwon hassada shine malam ya ce asalin hassada shine gurin gushewar ni'ima ga wani wa min hazal wajihi to ta wannan fuska dai ya tabirul hasidu ake fassara mai hasada da cewa aduhu an umullah maki ni'ima ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa mubarizun sannan mai fito na fito ne lahu ga wannan ni'ima fi yi ne ga ya rushe ta ya wargaza ta ya daidaita ta ina fatan mun gano wannan da kyau mai hasada haka kawai zai ga katin karuwan aiki na kwarai sai ta kokari sai ya hana ka mun gano wannan da kyau kuma hasadan nan a komai ana iya yi don mutum ya ga kullum kina zuwa makaranta kina sallah kina sa hijabi kina sa kaza yana kin wannan zai bi duk hanyar da zai bi ya raba ki da wannan abu ta hanyar ya kai ziga wajen iyayenki in sun kiji wajen bafannanki in sun kiji wajen kawannanki in sun kiji duk wanda ya zo neman aurenki sai ya kokari ya rushe in kuma kina da aure ta kokarin shigar maki da fitintunu da rigingimu iri-iri ba zai bakki ba har sai ya gani iman da Allah madaukin sarki ya maki ya gusar da ita ina fatan mun gane wannan da kyau yau da zaki samu wata kawa mutum mai kirki wacce za ta riga daura ki akan turba na kwarai shi ne hasada kullum kokari yake sai ya raba ku kuma in ya raba ku da ita ba wai zai bar gurbin ba kowa bane zai ta kokarin sai ya shigo da wani ko wata wanda za su zama maki dalilin hallaka duniya da lahira jama mun gane wannan da kyau ko shi yasa ma manzon Allah sanda yake bayani dangane da abin da ya shafi aure yake cewa iwa ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu in ne addinin da kuka yarda da addinin shi da ɗabi'ar shi zo neman auren ku ko ya zo neman auren wasu naku sai annabi ce fa anki hohu ko marmaza ku auren mashi in ba haka ba sai ce ta kun fitnatun fil ard wa fasadun kabir na farko jinkiri zuwa ga cewa sai kaza sai kaza mahasara za su iya shigowa abubuwa iri-iri za su iya faruwa sannan abin da zai biyo bayan wannan allah madaukin sarki zai saukar da wani irin nadama ga yar nadama gare ku nadama ga rayuwar duniya da lahira gaba daya shi sa mu a hankali allah raba mu da cutar hasada malam sai yake cewa qala ba'd al-hukama wani daga cikin masu hikima wuce ma haƙulil iman babu abin da ke juke imani mana ya tattara imani ya dunkule ta yi watsi da ita wala ahtakal sitir ko kuma ya kekkece sitaran mutunci min al-hasadi sama da abin da yake hasada ne mana ba abin da ke lalata imani duk wani kariya da duk wata katanga da duk wani tsaro da allah maɗaukin sarki na mutum ya wargaje lalace ɗaiɗaice susuce irin hassada in kina neman imanin ki ya watse in kina neman kariyan da allah maɗaukin sarki ya miki na imani da takawa ya lalace ce to ki zama kina da hassada yanzu yanzu nan alaƙanku da allah zai wargaje malai wa zalika annal hasida baban komai wasu sai don cewa shi ne hasada mu'amidu li hukumin lahi mai kangare wa ni'ima allah madaukin sarki ne mai kangare ma hukuncin allah ne bagin ala ibadihi sannan cikakken azzalumi ne da ke zamuntan bayan allah atin sannan mai tsaurin kai ne ala rabbihi dangane da shi da ubangijin shi ya tabbi lahi nikima wanda shi har kullum mai hasada yana ididdigewa da lissafin ni'iman da Allah madaukin sarki yake yi a matsayin azaba da lokacin da Allah madaukin sarki ya mawani ko wance wata ni'ima to shi kuma wannan mai hasadan jin zafi yake a ran shi sai rika lissafa wannan ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya mawana da suwa na to kamar azaba ne gare shi in aka ce ni'ima ko sau da dama abin da kuke ce ma ni'ima ne kuɗi ko a ce tana hutawa ai ita wallahi talla ba ta da matsala girki bai yankewa a gidanta kuma irin iri salo salo ce fa ni ba matsala ko kuma ce wallahi tana huta atamfofi da lisina da kayan yayi da abubuwa wallahi ita alhamdulillah tabarakallah ba ka kuke fadi ba a faɗi wata kalma wanda ta bar musulunci ba ta karasa sama ba ba ko a ce ma barakallahu ba za a iya ba kuna gane wannan wannan ba shi bane kade farin jini ni imani mun gane wannan lafiya na imani hudda da jama'a na kware ni imani ilimin addini ilimin zamani ni imani duk abin da za ki iya lissafawa ki ga allah wo maki wata miza a kan wani to ni imani shi yasa allah madaukin sarki ya ce ni'iman da duk allah wa maka ranar kiyama sai kun yi jawabinta allah ya sa mu dace to shi ya sada kullum yana lissafi irin waɗannan ni'imomi na Allah madaukin sarki a matsayin azaba ne wa muziduhu giran sannan kuma wa muzayyiduhu duk abin da Allah maɗaukin sarki ya cintudo ma baye shi kuma sai koma yana kishiyantar wannan abin yana fatan Allah maɗaukin sarki ya warga zabin wa adlu qada'ihi kuma irin adalcin da Allah madaukin sarki yake hukuntawa tsakanin bayi khifan linnasi shine hasada sai fassara wannan a matsayin zalunci ne halun wa lahu halun duk abin da Allah madaukin sarki yayi shi ko mai hasada yana da kishiyanta ina fatan mun gane wannan da kyau duk abin da mutum yayi yau ba za ki fito ki fes mai hasada in yi gani sai ya samu abin suka a ciki shi yasa Allah raba mu daga cutar hasada bala ya ce laisa ya haɗu ulailahu shi ne hasada bai da matsuwa cikin daren shi wala ya namu kuma bai iya kwanciyar hankali jasha uku rashin natsuwa da kwanciya kullum yana cikin tashin hankali da musiba ne wala an shihu shi ne hasada rayuwar shi ba ta amfanar da shi wa mutaqirin li lahi domin shi kullum ne ƙoƙarin wulaƙantawa ne da ƙanƙanta ni'imar Allah mustahitun mustahitun mai fushi ne ma bihi a ƙadaruhu ga duk abin da allah madaukin sarki ya gudanar na neman shi wala ya barri da raminahu sannan shi ne ni'ima to baya samun natsuwa da kwanciyar hankali algalil shine mutum ya samu ruwan sanyi da zai je kawar mai da wani kishi na damuwa to shine hasada har abada ba zai samu irin wannan sanwarai da sanyin hali da natsuwa da jin hankalin shi ya kwanta ba bai taɓa samun wannan ba domin in yana ma wannan hasada sai fito ya samu wancan zai ga wani abin da shi ma dai har yanzu akwai sauran aiki hasada za ta ci gaba shi yasa mai hasada cikin dare yana bacci ne cikin bala'i yake da rana ne yana yawata cikin bala'i yake ko sallah mai hasada yake yi to cikin musiba yake domin sai ya ga wani yana wata irin ibadan da shi bai iya ta ba ko kuma an karantar yaƙi sai kuma yana hasadan shi sallah ma wannan kina yi mai hasada su yi hasadan ki shi yasa aka ce ki nemi tsari a sharrin mai hasada a kowane lokaci a kowane zango allah raba mu da shi sannan wala tu'minu gawa'iluhu ba aminta daga sharrorin mai hasada duk lokacin da kika nemi zaman lafiya da shi bai yiwa wa in wasaltahu idan kika yi kokarin shige mishi don ki zauna lafiya kafa haki zai ta kokarin ture ki ne wa an sarmatihi in kika ƙoƙarin kaurace mashi sabaka ki kuma zai shige maki bala'i ne fa mai hasada in mai hasada wutar hasada shi ta kunnu duk yadda kike ingije shi kike ture shi shi kuma lokacin yake shige maki duk lokacin da kike nuna mai hasada don allah abu kaza ne baka so bari ya kamata ni ma na bar wannan abin da ya hakura a tafi tare lokacin ne yake ƙara yanke maki yake wannan cewa sam nunawa ma kin haƙura daga abin da yake maki hasada shi kuma lokacin da yake ƙara hura wutan nashi hasada shi sa mai hasada maganin shi sai dai Allah wa qala muawiya muawiya ce kullun nasi aqbarun dukkanin mutane suna da kaddarorin da Allah ya kaddara mu kowa kuma Allah ya yarda da su wannan kaddaran illa hasidi ma'ima sai dai mutumin da yake hasada ni'ima fa innahu la yurdihi illa zawaliha ba abin da yake so ga ni'iman da Allah madaukin sarki ke ni'imtar da bayan shi in ma ya waye gari ya ga wannan ni'iman ta gushi na ba ta mun gane wannan da kyau duk abin da aka yi me hasara ba kallon wannan so yake ga abin da ake ya ɗaiɗaice ya susuce an waye gari ya bargaje Allah ya sauwaka malai ce wa kala abdullahi ibn mas'udin abdullahi dan mas'ud ya ce la tu'adu ni'amillahi jama'a kar ku adawa da ni'imar Allah qila lahu sai almajiran shi suka ce wa mai ya'adu lahi waye zai adawa da ni'imar Allah qala sai ce alladuna yahsuduna ni'amallahi ala ma atahumullahu min fadlihi su ne waɗanda suke hasada akan waɗanda Allah madaukin sarki ya zubo masu wani daga cikin bawa nashi ya Allah fi ba'abul kutubi sai yake cewa Allah maɗaukin sarki ya faɗi cikin wasu littattafai da sai gabata alhasudu kunga shi ne hasada abu ni'imati maƙiyin ni'imata ne mai fushi ne na kaza'i ga dukkanin hukunci na gairar radin bai yadda da rabon da muke babawa ba shine bi kismati duk abin da Allah maɗaukin sarki ya raba shine hasada bai yadda da wannan ba kun gane wannan da kyau ko allahi mai hasada jaririn da aka haifa yau ma yana mashi hasadar rayuwa jariri mutum yana cikin kadari mai hasada yana mashi hasada shi sa mugun ciwo ne shi sa in kina jin yanzu kina ma wani hasada kina ma wata hasada to ki sani da wannan hasadan shi tun kuro sama da hasadan ki ke da yanzu yake bubbugowa a ƙasa kin ga bai kai na wancan bago wutan kudi ranar kiyama kuma za ki wulakanta ba za ki iya cika da kalmar shahada ba in hasada ya hasada mai hasada na iya zuwa ya tadda mutum yana gargaran mutuwa yana kalmar shahada ya ɗibi ƙasa zuba mashi a baki saboda kai ya cika da kalma me ke sa in mutum ya zo mutuwa shi ɗaya yake ƙoƙarin game da shi kafiri ba yana mai hasadan kada ya samu ni'ima ba shi sa mai hasada matsala ne za mu zo za mu ji me yasa manzon Allah ya ce in an tashi neman aure a ɓoye saboda kambun baka kambun ida hassada a nake a tafiya hankali kwance mutane suna nan suna kallon ke ba hankali kwance kike ba sai sun kokari sun susuta al'amarinki allah shi yi wa qala arabi wani balaraban kawai ya ce ma ra'aitu zaliman ashbahu bi mazlumin min hasidin ya ce ni ban taba ganin azzalimi mai kama da wanda aka zalunta irin mahasadi ba mun gane wannan da ke ko shi ne a zalimin amma kuma sai ya rikida ya zama wanda aka zalunta babu kamar ne mai hasada ba za ku fahimci wannan magana ba sai ne ba ne kamar haka misali yanzu allah madaukin sarki ya mallaka ma wani wani katafaren gida to sai mai hasada ya zo ya dinga ɗacin rai yana jin haushin wannan ni'iman da allah ya mawa ne kai kwace shi ne aka zalunta ba a bashi wancan ba kuma gwamna wannan da kyau ku duk abin da wani ya mallaka mai hassada yana ganin ba wannan ya dace ba shi ya dace ya mallaki wannan sai rika fushi kamar an zalunce shi haƙƙin shi ne aka ba wani ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hasadin da yake fa yana iya lalata wancan abin fa za ku zo ku ji misali hassada na da mugun tasiri irin mugun tasirin da aini yake da shi na lalata abu da so shi ina fatan kun ga kun fahimci wannan da kyau Allah shirwar da mu hu yaran ni'ima shine hasada kullum yana ganin ni'ima alayka niqmatul alayhi duk wani ni'ima da ke gare ka shi kuma yana ganin wannan ni'imar azaba ne akan shi kullum mai hasada haka yake ni'iman da kake ciki yana ganin wannan cuta ne da azaba a kan shi kokarin shi ne wannan ni'iman ta gushe shi yasa kishiya ki ke jimo da kyau kina da kishiyanki hasada ko ku kin nan ban gano wannan ki sani tun kafin fa a halicce ki a duniyan nan da shekarar dubu hamsin in mijinki zai auri mata hudu allah madaukin sarki ya tsara wannan duk yanki ba ke sake hana ba kuma kin ce ni wallahi so nake auri mara mata ƙarya kike ba in allah ya tsara za ki zauna da mata nawa za ki zauna da kishiyoyi uku to billahi sai kin zauna da su ba ki kai darajar sayyida aisha ba matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifin da shine as akbar amma sai da ta zauna da kishiyoyi takwas tana gidan da darajanta annabi yake karo wasu kishi ba a raba ku da kishi amma kishi in yi rike ya zama sada kuma zama wani abu kisa ku ji tsoron allah kan abin da kuke yi annabi ya hana hasada allah ya tsine mai hasada albarka shi sa a daina yin shi kwata-kwata in kin ga mijinki ya mai da hankalin shi ga wata can yana so abin da ya kamata kawai ki ki rika ba shawara kina taimakon shi akan yadda za a yi ta mata shigo kadai ki kokarin fada da hasadan da ke ranki na ai kina samun wani ni'ima ba ki hasada shi bane hasada yau da mijinki kullun garin Allah ya waye sai miki kafurin duka ne kuma yana barin ki da yunwa ba sara ba komi idan da zai ga wata ce masu wuna cikin bakin talauci in uwar gidan na da hasara bakin cikin da shine wancan ta zo ta ci gaba da cin duka tare da ita Allah ba ta so ba in yi yunwa suke ciki ba za ta so wancan da shigo ta ji ba saboda hasada shi ma sadi matsiyaci ne ba babba Allah shirwar da mu shi sa ku hankali ku fada da hasara jama'a tambaya na sha ɗaya da aka yi wa malam ne ma madata ta asirar hasad mun gane wannan da kyau ko to wai shi wannan tasirin hasadan yawa zurfin illan shi yake malai ce amma an daraja ta tasirin hasadi dangane da mataki-mataki na tasirin hasada fai ta sauwar kulle shay'in duk abin da mutum zai iya surantawa mummuna to hasada ya wuce nan wa qad dallat al-athar an-nabawiyya da suka zo daga manzon Allah sun nuno ne ala anna ayna haqqun cewa aini gaskiya ne wa annaha tudkhilu ar-rajul al wa annaha cewa ita ainu tudkhilu ar-rajul al tana shigar da mutum cikin kabari waljamal alkibir kuma ya shigar da aljamal raƙumi cikin tukunya ma'ana yana kashe mutum a sashi a kabari yana kasar da raƙumi a yanka shi a soya mana shi cikin tukunya aini na wannan tasirin wa annahu law kana shay'un annabi yace da akwai wani abin da sabiqul qadar wanda yake rigawan qaddara la kana ainu to da ainu ya riga ya hasada ai qaddara to duk wannan mugun tasirin da kambun ido ke yi ko to hasada na yin shi ina ba ta mun gano wannan da kyau wa ma ya tarattabu alaiha min da kuma abubuwan da yake tattarowa ya afkan ma mutane da shi kanshi na musibobi wa amatu ahlul qubur min al-ayni kuma hadisan na nuna cewa mafi yawancin mutane da ke mutuwa a sa kabari aini ke kai su lahira wa ma dama khatar al yasulu ila darajatil qatl ba gushe ba ana fahimtar cewa aini yana kaiwa zuwa ga martaba na kisa liza ya tasawwar wasulul amradu kullaha sai aka waye gari da wannan ne aka tantance cewa wasu daga cikin ciwuruka da suke faruwa sawa'un nafsiya aw ruhiyya shin wannan cututtukan na jiki ne na gaba ne ko ko cututtukan na zuciya duk waɗannan suna sallaɓuwa ne ta hanyoyin shaɗan al'udwiya ko kuma cututtuka na gaɓai bi hasadi wannan abin da ke sababa hasada ne malai ta kawo mana aini aini ne saboda ai jama'a sun bi fahimtar mugun tasirin kambun baka ko to irin wannan tasirin hasada yake da shi akwai wanda ba ta da kambun ido amma kuma tana da hasada akwai wanda tana da kambun baka kuma tana da hasada akwai wanda take da hasada ba kambun baka akwai wanda kuma ta hada su duka idan mutum ga kambun baka ga hasada ya hadu to bala'i ya biyo baya ina fatan kun gane wannan da kyau allah raba mu da su mala ya ce wa inda ma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa inda ma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajsami abna'i ja'far radiyallahu anhu azima yayin da annabi ya ga jikin ƴaƴan ja'far ya yaushi kun san ja'far dan uwan manzon Allah ne ko ja'far ya rasu a yakin mu'uta shine jaishil umara wani yaƙi ne da aka je manzon Allah yana da kwamandojin yaƙi guda uku kwamanda na farko shine zaid bin haritha kwamanda na biyu shine ja'far kwamanda na uku shine abdullah bin rawaha su waɗannan kwamandoji dukkaninsu sun san irin wannan naɗin da manzon Allah ya masu cewa in sun je wannan yaƙin mutuwa za su saboda annabi ya ce jagoran wannan yaƙi shine zaid bin haritha idan ya mutu to sai ja'far dan abu talib ne ansa yayin sai da ali ne daga shi sai abdullah dan rawaha to a lokacin saboda kwaɗayin shahada sai shi ja'far ya ce ya rasulullah ta yaya za ka sa zai da gabana ya ce haka aka tsara haka suka je wannan yaki sanda labarin mutuwan eh, ja'far ya zo zan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ce isna ulu ali ja'farin ta'ama ku girka abinci ku kai na iyalan ja'afar domin abin da zai shagaltar da su na damuwa yau ya zo masu mun gano wannan da kyau to shine wata rana annabi ya kai masa ziyara sai tadda cewa 'ya'yan duk jikinsu ya yaushe wasu al'amis sababi sai tambayi dalilin yaushin jikinsu qalat ummuhum sai mahaifiyarsu ta ce mai sunawa eh asma'u yar umaisin ita ce bayan rasuwan ja'afar sayyidina abubakar siddiq ya aure ta ita ce wacce ta haifan mai ɗa annabi sun ya mashi muhammad bayan rasuwan abubakar kuma sayyidina ali na abi talibin ya komo ya aure ita asma'u jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa sabbin su kansa ɗaya ne ba gaba bakin juna a tattare da su allah shiryar da amma yanzu mutanenmu ba haka suke ba to shi ne sai ta ce ya rasulallah la lahum al-ayn aini ne ke gaggawan kama su inda ashara ilaiha bi darurati an tarqihim to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ji wannan to sai nuna mata lalle waɗannan yaya suna buƙatar a masu ruƙuya lidafi anhu sharrul aini saboda ya kawo masu da sharrin da aini yake da shi to tambaya a nan a wani rukuwa ba za a yi maki ko ki makanki ya kare ki daga sharrin mai hasada akwai shine neman tsari duk wani abin da ake na neman tsari don gane da ainu to sai ki rika yi shi yasa ma Allah madaukin sarki da ya tashi sai ya faɗi yadda za a nemi tsari daga hasada bai faɗi yadda za a nemi tsari daga ainu ba kina samun tsari daga hasada kin yi maganin ainu mun gane wannan da kyau ko idan aka ci gwamnatin tarayya da yaki an ci karamar hukuma ko ba a ci ba yiza sai ku gane munin girman abin da yake da alaka da hassada allah ya kiyaye mu gaba na sha biyu malam ya ce hal hunaka nufusun ta tamayyazu bi kadari bi kudurati amwa fi tasiri min khilal al ayn wal hasad shin daga cikin masu hasada akwai wanda mummunan gurbin tasirin ainin su ko hasadansu yake sama da na wasu ko ko duk inda aini yake aini ne kawai matsayin cutarwarsa ɗaya ne duk inda hassada yake hasada ne matsayin cutarwarsa ɗaya ne shin haka abin yake ko ko akwai wanda ma shi ya ɗaran ma wani cutarwa kun gane wannan da kyau ku malam ya ce alhasadu huwa takayyufu mu'inu li nafsi alkhabitha shi dai hassada jujjuya al'amari ne da mai irin wannan hasarar ko aini yake a cikin zuciyar shi da ke cike da guba ya rika jin zafin wannan liba darajatu hazar takayif sai dai ya zama wannan kayyafa al'amarin da zai rika a cikin zuciyar shi to mataki mataki ne wata asiru bihi kuma tasirin da zai illatar da abin da yake son ya ma'ainin ko abin da yake son ya mahasadan to ya sha bamban bi hasabi darajati khumsin nafsi gwargwadon irin mummunan manufa da mugun ɗacin ran da mai wannan aini ko hasada yake da shi to shine cutarwan zai kai zuwa ga wanda yake ma wannan abu idan ya zama matakin hasadin bai wuce mataki biyar ba kuma cutarwan ba zai kai na wanda shi matakin hasadin nashi ya kai ɗari bisa ɗari ba mataki mataki ne gwargwadon lalacewa ne gwargwadon yadda hasadin shi ke ƙara bunƙasa ina fatan kun fahimci wannan da kyau malai cewa ya suna ila darajati shaytaniyya aliyatan mu'thira jiddan a wani lokaci mai hassada ko mai aunu yakan kai matsayi na koli koli har ya samu shi a matsayin shaidanci wanda yake da mummunan tasiri matuka yastahiqqu sahibuha an da ilayhi fi kulli ahwalihi wanda mai irin wannan yanayin zai iya cutarwa a kowane yanayi kuma gane wannan da kyau ko a kowane yanayi zai iya cutar da mutum ko tunanin abin ya yi yana da hasada ko sai guban nan ya iya harbin wanda yake da hasada sai iya lalacewa inda zai mafarkin abu ko sai ga abin ya ji ya faru kamar yadda ya suranta shi a ran shi abin mataki mataki ne hawa hawa ne bi haisu ya kano ja al hasud kamar yadda za ku ji ana cewa kai mai hasadan nan ya zo saboda an gawo ma abu hasada abin ya lalace an ga ya fuskanci al'amari abin ya ɗaiɗaice har mutane su iya mai alama da cewa wani mai hasada ne saboda an gano matsalar shi fal ma'lumu anna al arwah al bashariya ce sanannen al'amari ne kun ga rayukan yan adam ta tafawutu fi ta'athiriha suna da shan bamban wajen irin tasirantuwa da kuma yadda suke da tasiri wajen ainihinsu ko kuma hasadansu fa'iza kana hunaka tarkizon fi sharri idan mutum ya kasance ya zurfafa cikin abin da yake sharri ne wasu hidar lilkaifiyati almutawahija annariya alhabisa fil ahwal almu'ima in ya zama ya gama kaiwa kone kone a matsayin sharri da makirci wutan hassaba da wutan cutarwa da guban hassaba da ainu sun gama cika cip cip a cikin ran shi to fa inna fi hazil hal to a irin wannan hali to usuru ta'asiran mubasharan to zai iya tasiri kai tsaye ko na fahimta wannan malama sai nuna maka akwai wanda zai shekara biyar yana mutum hassaba da iya cutar da shi ba saboda wannan kila sharrin shi bai kai ya komo ba amma idan sharrin mutum ya gama kaiwa giji sai kuma aka waye gari yana da hasada to zai iya yanzu yanzu nan zai ma mutum hassada yanzu yanzu nan abin zai iya kama shi ko san mai ainu yana iya kama komi kuma gano wannan mai hassada ma yana iya yin hassadan komi kuma abin ya iya lalacewa hansad ne za ka siyo mai hassada nashi ya fi naka tsada sai hassadan ya shi da hansad ke da hansad in zafi kawai kina zuwa masallaci sai wani ya sace shikenan Allah shi kyauta malin shi inna fi hazil hala ta asirin mubasharan wata kuna an min nuna siham sai ya zama kaiwa matuka da zartar da cutarwa da saurin da wannan hasarin da ayon yake da shi har ya saurin da kibiya yake da shi da cutarwar da kibiya take yi fil ajisaba a cikin jikuna a an harbi mutum da kibiya ana harba ba yanzu yake zuwa ba to shi ma in mutum sharrin shi kai geji yana ma abu hasada ko wani ainu kai tsaye wannan abin zai kama shi yanzu yanzu ba sai an jima ba malam sai yake cewa wa hazihil القبرات الشيطانية الخاصة لبي بعض البشر قد تأخذ الحكم النادر في المجتمعات ما ce irin wannan cutarwa na shedancin mai hasara ko kuma shedancin mutumin da yake da ainu to abu ne wanda yake faruwa a cikin jama'a ba kasafai ba kun gano wannan ya ce irin wannan mataki na shaɗancin mai hasada ko ainu hasatun da bai abin bashar wanda wasu daga cikin mutane suka keɓanta da shi ƙatta a kuzo hukumar nadar zai iya zuwa ba kowane lokaci na abin yake faruwa ba filmujtami'at a cikin zamantakewar al'umma zai iya yiwa wani garin gaba ɗaya a samu masu hasada dubu goma to amma babu wani wanda hasadar shi ta kai wannan gejin da take iya cutarwa kai tsaye a lokacin da ya harbi mutum da hasadar shi ina fatan mun gane wannan da kyau malam sai ce illa annaha mawjuda sai dai fa ana samun irin wannan wa hunaka qaba'ilun arabuwa fil jahiliya malai ce an taba samu wata kabila ko wasu kabiloli daga cikin kabilan larabawa a jahiliya kana tu'arafu bi qadaratin khassa ala ta'sir fil khilal al hasad waɗanda suke iya tasirantuwa da yi mutane mugun tasiri dangane da abin da ya shafi hasada irin wannan mai zattarwa kai tsaye malai ya ce wa kabin tabaha mushrikul arab lihaza haza al khassi al mushirkan larabawa farko farkon wahayi da manzan Allah ya zo masu da addini sun faɗaku da cewa wannan abin yana tasiri wa hawalu istikhdamiha sai suke nufin su amfani da wannan dama nasu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su cutar da annabi illa annal ismatul ilahiya sai dai kariya da Allah madaukin sarki yema annabi wacce take daga Allah ce hafizat min tilka sihamul khabisa sai suka kare manzon Allah daga irin waɗannan cutarwa nasu tazkur kutub tafsir malam yace littafan tafsiri sun bayyana mana wannan tsab anna kabilatu banu asad kabilan banu asad كانت تتميز عن غيرها بقدرة خاصة مؤثرة من خلال العين والحسد سوسو سامو kaso na muni da mugun tasiri da cutarwa na aini da hassadan da ke tattare da su wanda yake zartuwa kai tsaye mun gano wannan da kyau ko lidaraja ta annal bakara samima ta yadda za a iya ganin saniya mai kiba a nakata samina ko kuma a samu kuyan kwabin nan taguwa raƙuma mace mai kiba ƙosasshiya ta murru bi ahdihim wacce za ta zo za ta wuce ɗaya daga cikinsu fa hasi wa mata hasada ko ya nemi ita hasada aw ayinu ha ko kuma mata ainu summa yaqulu yana yana jin zafi a ran shi shi ya sa akwai matsala saboda abin ya faru ba ɗaya ba biyu ba nan da nan sai ce ya jariya sai kira ku gani sai ce khuzul miktal ɗauko mana baho ko daro ko wani abu ma bi lahni hazihi naka ku zo mana da naman wancan raƙumar fama tabrahu hatta taqaw min mauti ba za ta yi nisa ba sai ta yanke jiki tana farfagan mutuwa fatun haru sai a soke ta ne sai a kasa masa naman sai ya zo sai ya ci yanzu yanzu ma ya gama da ita mun gano wannan da kyau ko yanzu yanzu har ya gama da ita shi sa wannan niqabin da ake cewa ku rika sa ba karamin ni'ima bane ba yana kare ku daga hasada iri iri kina takama da kaza aiki kyakkyawa ce ai kaza kaza sai ki kisawa mai hasada yana ganin ba wanda ya iya da ke ko mai ainu yana harbin ki da wannan guba kenan sai kin ya ci ba shi kenan ba sai a waye gari idan abin ya tashi muke tasiri sai ya zama kina da kansa ko kuma ya haifar maki da kansa in kansa ya tashi fitowa ba dai fuska bane ke bayyana kyau sai ya zo sai lalata fuskan sai mu gatsiya ba an ce ku yi ƙasa da ƙabi kun ba ina ba ta mafi wani wannan da kyau shi ma wani abu ne da ke maganin wannan to amma shi ko ne hasada wani wata in yi ganta ma da niƙabin kuma sai mata aunin kuma ko wannan mai hasada in yi harbi gida ba hasada sai sai gidan ya rushe haka kawai sai ya faɗi ko ya nutse to mutumin da jama'a zai ga akuya tana tafiya kawai sai ce ma ku yangan shi ko yarinyan gidan shi da ko mana tukunya ki zo mana da nama wancan akuyan wa billahi lazi ba inda za ta sai ta faɗi an gama da ita mun fahimci wannan da ke jama allah raba mu daga ainu allah raba mu daga hasara mahalin cewa hazi na kudura kun ga wannan zurfin karfin cutarwa na mai hasara ko mai ainu mala ya ce alhasa ya tabarrabu ashabuha ala ta haƙiƙiha su masu irin wannan cutan har ƙoƙari suke su gwada kansu kuma su rika horar da kansu wa iqa'u a'zam al-athar ta hanyar da za su iya haifar da mummunan tasiri min khilaliha a lokacin da suke yin hasada zakarar al-qurtubi malam qurtubi ya fada cikin tafsirin shi ya ce. annahu kana rajulun min al-arabi an samu wani mutum daga cikin larabawa yamkusu zai zauna la akulu shay'an yawmayn aw thalathan kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku in yunwa yunwa me yake haifarwa ba hmm? Allah in yunwa yunwa me yake haifarwa bacin rai ne mun gano wannan da ke ku ba ku sani ba ku. yasa kai ki sake ki bar mijinki da yunwa in yunwa ta yunwa ran shi ya ɓaci to wannan ɓacin ran yana ne yana rage maki kima a idan shi kar ki yadda da aka ya faru to shi ne irin wannan mugun tasiri na aini ko hasada to yakan iya zama kwana biyu saboda ya ƙara cajin batirin hasadan shi ɓacin rai da fushi ya taru ya dugunzuma ya kullum mugayen nufi ga al'umma yadda in ya tashi harba makircin nashi abin ya zama ya tafi da kaifi kuma da tsini to shine sun ma yarfa'u janibul khaba yana kwance daga ɗaki sai ya ɗan ɗaga labuli fatamurru rubihin ibin in yi ga raƙumi zai wuce ku malam na buga misali da raƙumi ne saboda raƙuma suke da shi yanzu sai ɗan ɗaga in ya kaza ko ga akuya ruwa ta wuce awal ganam ko tumaki wa kulu sai ya ce lam ara kal yawma iblan wala ghanaman ahsan min hazihi kai ni ko a yau ban taba ganin awaki ko tumaki ko raƙuma masu kyau waɗannan ba fama ta ba abu illa kalilan kun ba abin da ya faɗi iyaka abin da ya faɗa kenan ko to ba inda waɗannan raƙuma ko awaki za su je sai tafiya ɗan kaɗan hatta taskuta min hata ifatun halika har sai an samu wasu adadi masu yawa cikin wannan garken sun faɗi sun hallaka kawai ya ka ya gwada irin kaifin tasirin ainihin shi ya kafa kaifin tasirin hassadin shi ya gaya abin zai biyo baya jama'a kun gano wannan da ke ku allah raba mana hassada malin ce falkisatu sabika kun ga wannan kisan ta gabata to tabrizu kaifa ya tamarran al-ba'du li tahqiqil adha min khilal al-hasad mun lura da yanda wasu daga cikin suke kokarin gwadawa da kuma ƙoƙarin kwarar da kansu don gane da su tabbatar da irin cutar wanda hassadansu suke yi a lokacin da za su yi abu hassada fa'amaliyatu tauji'i da kuma yadda ake samun ɗaya daga cikin su yake yiwatar da kan shi ta yadda tokibin marafi dahilihi zai ƙara rura wutan kunci da damuwa a cikin ruhin shi wato hijiha da kuma inda zai ƙara yunkurar da abin fa'iza ra'a satahu in ya ga abin farautar shi sallata na hawa sahaman sai ya harba wannan kibiya nashi na hasada ko na ainu ta tafi da mariyatan ta tafi da wani irin wuta mai kula fa asaba sai ya samu wannan abin da yake mahasada fi maktalin a inda yake makasa ne shi yasa wallahi ku rika yin addu'o'i kuna yin zikirori da salati kullum kamar yadda aka tsara ku a musulunci in ba haka ba za ku rika kai kanku zuwa ga mahallaka kun gani yadda suke kokarin kawo bala'o'i iri-iri saboda su hallaka al'umma malam ya ce wa tazkuru kutubu tafsiri kuma har ila malaman tafsiri sun bayyana annal mushrikina intabahu li hadhihi qadarat su mushirikai sun lura cewa a cikin akwai waɗanda suke da irin wannan mugun tasiri na aini da hasada wa ayanu ha kuma abin ya maimaitu sun gani da idonsu wa ra'au fara ha kuma sun ga irin mummunan tasirin da hassada da aini yake da shi lizato da wannan ne ha ka wasilatin min wasa'il kaza wa ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suke kokarin su amfani da hasada ko ainin su su ga sun gama da annabi wasallatu zalika rajul ala nabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka dauki hayan wani mutum mai irin wannan kamban baka yusibuhu bil aini saboda ya gama da annabi da aini shi fa ajabahum li zalika sai ya ansa kawai ran nan sai ga zan Allah zai wuce yana ganin manzon Allah sai ya rera waka dan ai magana kawai suke yi ko kuma ya ji zafi a rai ko ya magana ko zafi a rai ainin mai aini sai fita kawo mutum hasadin mai hasada sai iya lalata wannan abu kawai sai yake cewa kad kana qaumuka yahsabunaka sayyidan wa ikhalu annaka sayyidun mu'inu kawai ka abin da ya faɗi kenan kaga wannan mutum mutane suna ɗaukar shugaba ma ba wani shugaba bane illa ga waɗanda suke su sakakku ne kawai wannan maganin ya faɗa da cin zafi da ɗacin rai don manzon Allah wa ya gari yanke jiki ya faɗi ya mutu fasallaba sihama ainihi sai ya harba annabi da kibiyan ainin shi za a nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shirya su domin ya harba annabi da katilihi don ya samu daman kashe shi aw ihlaki ko ya halakar da manzon Allah ba rashin lafiya ko da wani kunci watan da kuma yanda zai waye gari annabi ya shiga wani hali ko da ko bai shiga ya mutu a ya damu wahayin da ake nuna zama da matsala to sai allah maɗaukin sarki ya kau da wannan abin daga manzon allah fa'a sama hullahu sai allah ya kiyaye shi wa an zaman ayata addalata ala hazil haditha sai allah maɗaukin sarki ya saukar da aya wacce ke nuni akan faruwar wannan abin wa hiya qawluhu ta'ala ita ce faɗar allah da yake cewa wa in yakabul ladina kafaru ai kafirai sun yi nufin liyuzliqu naka wai su faucar da kai su hallakar da kai bi absarihim da idanuwansu lamma sami zikira yayin da suka ji ga kana wa'azi wa yaquluna innahu la majnun yi ga suna a wannan mahaukaci ne idan ne aini ne ganke ce miki mahaukaci sai ki haukacin mun gane wannan da ke ku ne ganke ce miki boka sai ki zama bokar mun gane wannan in ya ce miki kazan layi wallahi sai ki ci gaba da gargadi a cikin gari duk abin da ya faɗi to shi ne suke gaya ma annabi irin wannan maganganun don su da ainihin su ya kama manzon Allah ya ci yasa jama'a harkar sai da ne sai da neman tsari wallahi Allah ya kiyaye mu to shi ne sai yake cewa yuzliqunaka dincan an yuhliqunaka su hallakar da kai su gama da kai daga matsayin da Allah madaukin sarki ya baka ba don da Allah ya kiyaye kai da sun yi nasara fa munasabatu nuzul hazil aya malam ce dalilin saukan wannan aya ta haki an qudratin habisa khasa min khilal al hasad wal ain ta sauka ta bayyana mana irin mummunan tasirin da aini da hasada kan yi idan sun kai matuka wa ashabuha lahum sihamun nafiza masu irin wannan cutar suna da wasu irin kibiyoyi masu zabtar da abin da suka kudurta na lalata shi mun gano wannan da kyau ko to kadu la tajna takhib idan suka harbi mutum da irin wannan makirci masu na kibi na hasada ba sa misin kun gano wannan in ne hasada ko ne aini ya maki in ne mutum ɗari zai wahala mutum ɗaya ya tsira duk sauran casa'in da tara su ya kai su mun gano wannan wal Allah hazil ma ne ce dalilin wannan ne التي يمتلكها البعض من خلال العين هي التي أشار لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن وأن كيوا متكا da suke na cutar da mutane da ainin su ne ya kai ga annabi ya ce innal aina haqqun wannan aina gaskiya ne wa annaha tudkhilu ar-rajula al-qabra tana shigar da mutum cikin kabari wal jamal al sannan yana shigar da raƙumi cikin tukunya ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mu ya kare mu daga sharrin wannan hassana da kuma al'ainu jama'a na zaɓi kar ya kasance ya rika kallon abin ina bayani a matsayin kamar lakca in karanta shi baki da baki kawai mu bar male mana bayani ne ba don komai ba sai don abin ya dan tsayi don ku iya kiyayewa ku yi hankali da abin da ya shafi sharrin hassada da kuma ainu da yadda za ku nemi tsari kuma ku kiyaye ƴaƴanku da yi masa addu'o'i iri-iri domin Allah madaukin sarki ya kiyaye mu ya kiyaye su daga dukkanin abin da zai iya faɗo mana na ainu ko hassada Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a lokacin mu ya kure za mu saurara a anan fasmanakallahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum